ana nan a dai maganan ainihin muhasaba an zo matsayin musharafa don kafin wancan muhasaba babin ne amma kafin muhasaba labudda min al-musharafati ba'dahu muraqaba ba'dahu yati ma yati wa haka ba hakan nan bage an yi taƙaddama ila kulle ƙudurin bil wasiya can an tsaya akan ainu ne ko akan ainu ne inda lamarin ainu nan ya tunatar da abin da ya tunatar yambagi an yi taƙaddama ila kulle ƙudurin ya bibi kowanne gaba bil wasiyati da yi mata wasiyya umurni bima iyalai ko da abin da dace da shi wancan muke da suna ga yadda ainihin abin tafiya an ba da umarni gaba daya da shugaba na gaba daya wancan kuma aka biyo wa'annan din da aka damɓa a su kuma aka sai ga abin da aka yi neman su da su aikata bugi an ya taqaddama ila kulli udwin bil wasiyati bima yaliku bihi wala siyama ballanta nema al lisan wal batan bayan ka tire ido harshe ya yi mana maganan harshe iya irin maganan da ake da kai ake yi a kai ta inda ha'iba da halittar da aka yi masa mata daban ce don menene ne ɗin saujen biyu akwai wannan na haƙori akwai na laifi saboda ana son abinda mutum ya sani ya faɗi kaɗan walbata ne ka ciki wa zakar na. afatul lisani mun riga mun yi bayanin illolin harshe a inda aka yi bayanin fi ma ta kaddama a abin da suka fata fa jima bima khalqa lahu to saboda kana mutum wannan harshen sai ya ba shi aikin abin da aka halice shi saboda shi an halice shi yi magana ya faɗi abin da aka ce amma an ba shi iyaka zai faɗi ta ba, zai faɗi ta ba, zai faɗi ta ba. karanci a ce baka tasbihi ya fi surutu mutum yawa in ba layin koyarwa ba tasbihi karsun qur'ani tasbihi ne tasbihi tasbihi ne mene mene ne to harshen nan mutum ya yawaitar da tasbihi hatta inda mutuwa in ka zo masa a same shi lisan horar بذكر zikiri من الذكر والتذكير tuna Allah ainihin ambaton Allah da kuma tunatar da mutane Allah da wannan harshen abin da aka tura masa kenan wa ilmi wata ta'limi bin nazari maimaita ilimi da kuma maimaita koyarwa a nan mutum zai iya maganin harshen su da dama mutane kan kito yi ya zanyi da harshe ta ce a kai ma ka ɗauki mataki ba ɗauki duke sannan kuma ka ci gaba da da'awa zuwa ga Allah harshen ne ta sai har ya fashe a kan haka ka a ilimi da ka ɗauki ilimi ko ilimi yau a ce misali wanda kafin a ce maka dare ka maimaita littafi goma sha ya fara kama ka ba ka da lokacin waya ba ka da lokacin da za ka ce ka bar waya a buɗe ko ba a buɗe ba wani lokacin to banda nan kuma ka ce kana bukata ka sanar da wani abin da ka iya ɗin shi ma dole yi masa karatun sanarwar da me ba za ka zo ka durfafi sanarwa haka ba tare da na sanar da yadda za ka sanar ba wa irshadu ibadillahi da shiryatar da bayin Allah zuwa ga Allah ta'ala ila tariqillahi wa islahi da gyara zatil baini abinda yake tsakani inda aka samu abin da za haka maka ga kafafanta inda zai yi amfani safan shi ila ghairi dalika min alkhairi wa amma albatlu amma koshi ciki fuhutar ka sharahi mutum ne zai zauna ya hana wa cikinsa ainihin ya ɗora masa barin sha'awa sha'awa idan ka ce za ka ba wa cikin ka abin da ka ce sha'awa su ko ka gashi kanka wasu na bi buha ce da nesa ka duk abin da zai iya samo shubuha shubuha a wajen babin tsantsani in ka irisa da saliki yana cewa ko mutum ne kaga yana wadata da abin da ya fi jarinsa ba ka karɓar shi yana sana'a amma kuɗin da yake kashewa ya fi ƙarfin sana'a shi hakan nan mutumin da yana aiki sai kaga ina tasarrufi a kuɗinsa ko gine-gine a kuɗinsa ko dai me a kuɗinsa da ya fi ƙarfin albashinsa wannan ko abu baka sin ko abincinsa ko kyauta ya baka dole kai nesa da abincinsa don ko in ba haka ba abin nan nashi sai ya harbi zuciya sai ya yi ma illa a bul sinabul shubuhati duk wata shubuha wanda ke ga sanan ta kama da halal ta kama da haram wannan a nesa ce ta wasu hawa ce haka a nesatar da shi daga dusha ko ya kata siro zai takaita ala kadar tsarurati daidai bukata da in bukata ta taso wa mutum a inda bukata ta kai bukata har shi ana ci to haka wa sharatu ala nafsihi cikin sharuta zai yi sharaɗi da ran nan nafa in khalafat shay'an min zalika daga cikin ayyukan da ibata idan ta faɓa an yi aqibaha zai mata ukuba da abin da zai ke ukubantar da ita da ita shi ne kaga bayan muhafaba sai mu'aqaba idan ba ce nasara ba to kaga kenan ai ba dama ai muhasaba sai an yi sharadi sai an yi musharata bil man'i min shahawati al ba da hana mata daga sha'awan ciki li yufawwitaha akthara mimma nalat bi shahawati don ya samu kutar da ita da daman abubuwan da ya amfani da suna sha'awata wa haka za haka al'amura za su tafi fi Wasu a'abai wasta kisa idalika ya tolo bidiyan wannan halarto da duka irin waɗannan lamarin zai yi tsawo lamarin zai tsawo don haka al'amarin sai dai a takaicin takaice wanda ya je ya bi kila zai bukaci daɗin bayani ala bashi in kabi kabi kabi in wala Allah ko wajen ƙarin bayanin ada ya sake samun ƙari baka zalika ai haka lamarin yake ma takhfita asul ba fi ha. abubuwa ma wa za lika ma fi abubuwan da ake ɓoyewa na ma takhfi asalawa ba ita an gaba kuwa wa ma fiha nan sun gaba da wannan kuma yasta'anifu wasilataha hmm ga magana ne to to to nan inda aka ce wa haka ba fi a a'ma'i ko kaga gaba ɗaya gaba kuwa bakwai ɗin kan tsarin da ma sauransu wasta kafa zalika ya tsoro bibiyan kowanne gaba daga cikin gaba wannan a kawo mata abun da cincinta a kawo a ga magana za ta yi tsawo za ka gata ta wa zalika to haka nan ma ma fi da ainihin abu ma fi a a abai wa ma'afiha abubuwan da ake koyewa a gagana ɗa'an gaba uwa da kuma saɓansu kaga ku wasu ayyuka da mutum kan aikata baya so a gansu wa'inda baya so a gansu nan nau'i biyu ne akwai wani na sako ne mutum bai so a gansu sannan akwai wani aikin na ɗa'a ne mai takawa bai sani ga aikin ga aikinsa to duka haka nan mutum zai bibiyi ran nan su yi ta da shi kalamu wani ko to bayan sun gama abin da suka gama ثم يستعنف وصيتها وصيتها في وظائف العبادات kaga can kila dukkan abun da aka yi magana na mu'amala ne ne to daga nan sai ya faro abun magana wasiyataha wasiya da rana wanan duka da safan fi waza'ifil ibadati wajen wazifofin ibada ma'ana aikace-aikacen ibada kuma. Kagan ka dubu a gari ya waye ga sanda asubahi ga ta azhar ga ta la'asar ga su azumi ga su wane ne wannan kuma a koma tsakanin mutum da mahalicinsa shine ibada. Abubuwan da Allah ke na tun da abubuwan da mutum ke fama tsakaninsa da mahalicinsa su da ake ce musu ibada. Tsakanin mutum da jama'a ana ce musu adatu. haka tsakanin mutum da ransa kanta ma duka adatu ne da za a yi kaza ma kaza ya za a yi kaza wani adatu ne amma yanzu an zo kuma kan aikace aikace tsakanin mutum da ce Allah allati tutakarraru fil yau wal laila wanda suke maimaituwa dare da wuni a fin nawafil izo kan nafilfilu allati ya kadiru alaiha na filfilin da mutum da yake da iko a kansu mutum ya da yaya sai su yi ba za su shar'i da ran nan ba yanzu rai ana nafila kafin a ba kunga yana daga cikin rashin wannan muhasaba ko a ce masa musharaɗan kafin a kai ga muhasaba za mu yi karatu amma za ka ga waɗanda suka fi sabawa almajirai suka fi sabawa almajiri ne bai shiga masallaci sai liman ya shiga on ko ban haka bai tare jahilai da zagin liman cewar ya saba ka'ida ya saba alkawari yana juya mutane yana nuna iko yana nuna takabbaranci saboda haka nan da zai zauna da ransa idan ya zauna da ransa yana bukatan yanzu muna safiya nan akan yi raka a biyu kafin a zuhar ku akan yi biyu bayanta akan yi wasu nafila kafin la'afar da tafi a haka akan yi wasu nafilfilo bayan magariba akan yi kafin isha a magariba magaribanin bayan isha akwai wasu kiyamun laidai da ya kamata akwai shafa'i da wasu ko da mutum bai samu an kana masa akwai kiyamun laidai sannan akwai wani abu da ake ce masa sallan walaha sallan walaha duk cikin mu nan ba da bai amma kuma an bibi masu salla walaha a cikin mu killa ne to sai ka duba ta ya za a yi yau za mu fara sallan walaha dole ka zanta ka tattauna da ranka da za ka tattauna da ranka ka yi mata sharaɗi da safe na wala walhana za ka samu lokacin yi ya eh, wa a samu sabani to ani ma'aikacin gwamnati ne inda zan je in bar aikin nan da je sallar walhana a ce lokacin wasu keto yanzu kai kana laibara kafin ka bar wannan shi lokacin da ya zama kana zaman kanka mai zaman kansa shi ke da dama wanda za a duba wayannan. zai yiwu ba ana cikin aiki ta za ka je kai sallar nafila baiwa malami na koyarwa ce bari je sallar nafila wannan lokacin ya riga ya sayar da shi sai dai ka yi nemi yadda za ka bayar da wannan abu da kyau Allah ya biya ka kan daga kai mai koyarwa da kai ma'aikaci Allah Wala sai ka kyale to amma yaya sanda kafin azhar za ka yi sallah bayan azhar zaka ka yi sallah kafin la'asar za ka shirya yadda za ka yi ko aiki kake domin dai zai zama muddin aka ce maka lokacin sallah ya da alwalanka kafin da in an kashi za a ba da lokaci za a ba da lokaci har da yin alwala za ka iya yin kafin za ka iya yin bayan matafi wanda aka yi ya san su bayan magariba za ka iya yi bayan isha kafin ga shafa'i da wutari zaman su daban ga kiyamun laili zaman su daban a kowanne ko ba sai da yawa baka warewa kanka wannan idan kuka ko kuka sharaɗi da ranka haka shi ne zai sa idan ka dawo washe gari wajen muhasaba sai dai kin fice ni dan kin yana nan haka ko wurin sanan yau ban gan shi ba Mai tambaya Alhaji ya dora yawwa da yawwa alhaji shi ya dora ya turo tana da jihu turo ta kan to kaga yanzu anan ba yadda za ka zauna da ranka a haka gobe za ka ji daɗin zargin kanka an da Allah kafin an har ban yi ba reto ya aka kin cuce ni bayan azahar ma hidima ta zo ta lullube ni abu na ce hidimar ki ka fi so daga nasarar nafilan nan fa ana cewa tafi ba ko haka yake tafi duniya da abin da ke cikin kai nafila a biyu matattun suna ba da labarin tafi duniya da abin da ke cikin ta muka ce muna koyawa yara mace nafila tafi filoti cikin don filoti yanzu a nan hakan sai ka ji shi miliyan biyar to kaga ko miliyan biyar a can maka da zuwa aka aka zube kuɗi duk wanda na fi laraka bi je bi miliyan biyar daga an samu masu nafila to kusan kowa sai ya yi in dai ka nafi laraka bi wuce ka bi miliyan biyar ya abdullahi ya magana ko amma yanzu su da to nafilan nan da za a yi tafi lotus kin ga rai kin cuce ne na a fara miliyan biyar kaga iyakacin a fara dole mu yi tsaye tsaya da nan kafin bayan magariba ba komai in ma karatu a ce kafin a ce an ka karatu na mutum zai yana fila sama da mabi bayan isa lokacin mutum ne in ma yan masallaci ku fita ku fita ku fita da Allah tashi a fita saboda mu kulle saboda mu kulle ba shi ka yanka yi gida ba mai hana ka a gidanka sai kai abin ka lafiya da sai ba za ka asa ba ba can dare in an juya ga shafa'i da wuturi ga ajiye wannan suna da wata maziyya ta daban sannan ga abun da za ka mu lena ko da na fila raka biyu ka samu a fara da kaɗan illa Allah ya ɗore to a wuni sai ka ga kayi asara da ran nan ba ka ba in ba ka yi mata sharaɗi da ka ba sai dai ka karanta hadisin ka karantar da hadisin amma kai sai dai ka zama fitila kana cin wuta al'umma na fa'idanka daga gare ka kamar yadda muke Allah zai sauƙaƙe hadi Allah sauƙaƙe ta ga wannan fa'idan musharaba kana yin haka da ranka za ka gano a lallai raina cuta ta ta a'a na samu to idan lokacin da aka ce maka ka samu kai nan ma ba kare ba ya kamata a ce mai biyu ya kamata ina ma hudu ne can ma ina ma ka ba to za ka bi lokacin ne za ka bi ka dinga kunce ne wata lokacin ka dinga kunce ne wa duniya lokaci ka dinga kunce ne wata lokaci kana zuwa shi a wajen lahira sai kuma na baban kamaru ka ga wannan ne tsinsinsa ka tsinci wannan ka tsinci wannan amma idan ka zauna haka babu wannan musharar haka za ka zauna kullum kai ke cutuwa ba ka sanin ka cutu sai Allah kai mu gobe kyau inda dundu kafin ba yadda za a daidaita ko tsakanin wanda ya yi da wanda bai yi ba ba a daidaita ku wannan ya tsaya ya yi kai ba kai ba to ai ya ishe ka asara kai ba kai ba kuma ana samu da to saboda kanan kaga ne eh, allati ya kadiru alaiha wa alal istikar ga wannan da farko kenan wa alal istikar minha sannan kuma zai duba idan aka ci nasara ka tafi ka samu istiqama ana yanzu sai yaya a dinga samu da dan yawa a dinga samu da dan yawa kullum ai ko a duniya ba a koshi da riba idan kana yin kana kiri riba sai ka ce to me yasa ba na samu da yawa wa hadhihi shurutun wa'annan sharuɗa ne yastaqiru ilaiha mutum na da bukata zuwa gare su ainihin kulla yaumin don a kullun ya kamata mutum ya yi wannan rayuwarsa idan mutum ya zama baya haka kaga ai ɗan bambanci tsakaninsa da dabbobin gidansa kaɗan ne yadda yake burin ci dabbobin gidansa mana da burin ci yadda yake halin jima'i dabbobin gidansa ma na jima'i amma bambancinsa shi ya yi imani da Allah shi yana tunanin yana haƙon samun aljanna to kaga dole ya zama daban da dabbobi zai dinga yin wani abu da dabbobin gidansa ba sai da dabbobin gidan ba ko yanzu kafin a sake su sai dai su ga suna tika su yi citta su yi citta an sake su su yi neman abinci to ya zan mutane ma haka kaga akwai magana dole lamarin tafiyan nan ta baki wanda ke akwai kuma matsaloli haka wa haka a shurutun wannan shi yaftaqiru ilaiha kulla yawmin ila an tata'awwada nafs har ta kai mutum ya ransa ta saba dalika idan ta saba duk wannan wuyan abun zai wuce fayasta gani anil musharata zai kai martaban da ba ya yi musharata ba ina tambaya malam mustafa ina ke ne yau kan bai shi mutumin kama findi Allah ba na ya ce to ai mutum kan kai wani lokaci ba ka yi abin to da ya zama jiki a gare ka to wannan ai bana in da ana sa mutum ha'iniya nan matsayin ake so ya fi ya zama za ka iya baka ɗauki bayan da kuɗi a bakin kawai ba ya zama ma jiki a gare ka ba ka ɗauki azumi wani abu ne na kuzo ku gari ba wani aka ya zama jiki a gare ba ka ɗauki ka ɗauki ka yi sakon ƙur'ani ba ka shi bakin komai ba ya zama jiki a gare ka wannan ya zama ta wannan nan ake so a tsaye eh, eh, da kanan rai ba ta kama ta mushararra ba. amma kuma ka dubi tafiyar da za a yi kafin mutum ya mai da fara. ba ya zafa akwai tafiya kafin ya samu wancan ya ci mu abin da ya tun dore amma mu uzamin mu hanyar kanta ga ta ba musamman ana binta ba mun karanta muna karantarwa wannan shi ne bayan bagi bayasta gani anil musharata walakin la ya halu kulla yaumin duk da koda ya kai irin wannan mataki da ake so a kai ba zai kuɓuta a kullum min hadisatin laha hukumun jadidu lillahi to wasu abubuwa da su faru yana da ainihin hukumun jadid sabon hukunci don Allah alaihi fi dalika haqqo wa yaksuru hadha wannan ya yawaitu ala man yastajilu bihi kasan wanda ke shigaltuwa da shi tuna eh, yastagilu bi shay'in min a'malid dunya wa yakthuru hadha ala man yastagilu bi shay'in min a'malid duniya wannan sababbin abubuwan su fado wannan ya fado min wilayatin zai iya zuwa mulki yake yana shugabancin da yake shugabanci domin shugaba na samun kwaramniyan rayuwa sama da kwaramniyan masu kwaramniya. Auti gara ko ɗan kasuwa ne, kasuwan ta fara tafiya, dole a yi ta, to shi ma ina samun wasu kwaramniya nashi keɓaɓɓu ga nashi, an hau zalika. In kalla an ya kalwa mun, an waƙe a jadidan. Shugaba ba? ɗan kasuwa kina da wahala wani wuni ya faɗo bai taru da bai samu wata wace a sabuwa ba ya ji ila an ya ƙazi ya haƙƙa lahifiya yana son bayar da haƙƙin Allah cikin ta to kaga shi yana da nashi kuma daban wanda dai alheri ga mutum ya san shi, ka san kai waye kai a rayuwanka ko mai ika kai wa alaihi nan yana wajaba a gare shi an yi sharita ala nafsihi al-istiqamata fiha ya shartanta wa kafa istiqama dogewa wal inqiyadu lil haqq an shaddad ibn wa an shaddad ibn رضي الله anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه mai hankali haziki shine wanda ya horar da ransa ya tarbiyyantar da ita tana jira idan za a fasa wa amila lima ba'dal mauti cikin da aikin saboda abin da zai taso bayan mutuwa ba kafin mutuwa ba wal ajizu kafashe na kafashe gazage wani asaba a nasahu wanda ya bi ransa hawa abun da take so kaga bai tsaya ya musharata da ita ba shago ku kenan ashe duk ran da ka zama kana musharata sai ko samu rikici tsakanin ka da ranka ina ma eh kafin ku dole za a rikici amma wanda ya kafa wanda ya ta ita ita kai abun a kaddara ne Allah ya kaddara mutum na yi yayi na kaga yayin da Ali eh, bin Abi Talib ya kafa wa Annabi hujja da menene Allah ne karbi rayukan mu yau da sai yayin da muke so A yanda yake so yake ko dan adam dan adam aka sa shi in jada suna bacci ne ya tashe su don ba samu su kofa ku tashi da sa da ishi sai ta yi ku tashi ku na fila yanzu lokacin gaba ya yi sai da kai Allah ne karbi rayukan mu da ya dawo da sauwa sai yayin da ya ga dama yake daga nan ya taho da fashi ina tafi a kan hanya ina sambato ina ce ce an adam da kadda matsiya ake ifadi ta sau da kanan wannan babu wani abu da masu zanci bai bayanin sa ba wanda ka yi zaton kifadin ka zai fi da kai gobe kiyama nan wanda ka kewa kifadi bai da ikon hukunta iyaka ne ya faɗakar da kai idan ka ɗauki faɗakar faɗakar ransa kari bata in ka bar faɗakar fa kanka to saboda haka nan dole rayuwar mutum tsakanin su da za su dole dinga bala'i dole ne a dinga don za ta so wancan sharuɗin ba ta so a bi su ba wancan sharuɗin ba za ta so a bi su ba mutum zai koma ne ya narke ya larfe ya nemi dalili ya kafa don haka nan ka gani kafa dalili daga nan ba ma da shi ake ba shi don da shi duk maganar da ake shi ya gama komai sau da kaman a taba a nafsahu badalin hawaha wata manna alallahi al'amani ya dinga dogon buri wa Allah tamanni wa qala umaru radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Kana kaga an fita musharata ku yi wa kanku hisabi kafin ainihin ai muku hisabi to amma kaga ya za ka yi wa kanka hisabi sai ka yi musharar a waranka sai ka yi musharata kada abin da ka yi da ita ba ta yi ba zuwa jam'i abin da yi da ita ba ta yi ba zuwa kaza tashi da wuri abin da yi da ita ba ta yi ba a ce ko da ka zauna yara ce kilo ta an tashi ka a dinga tashin ka a dinga tashin ka kai ba za ka tsaya kai faɗa da ranka ba ka tashi da kanka nan ko ba kai imani da Allah ba ne ba to ya kamata ka zauna kai wa kanka musharar ya za a in dinga tashi da kaina ba mamaki gobe ka kafa jibi ka kafa ana nan ana nan wata nan zaka zaka kafa kan ranka ana nan ana nan wata ran zaka ga to ana nan wata ran karshen ta sai ka dinga zargin wanda ya wuce ba ki biya maka me yake yi to amma yanzu baka fawa kanka ba baka ɗauki ma ka makara a sai a tafi ka da abun kunya balagaggiya ta shi kan akwai abun kunya saboda kanan ka fawa kanka wannan eh? na'am ya bai samu shi ne da ce ta aika iya sani ba saboda kisa ne aka aiko mu ba dan su ta da kowa irin wannan har na jika ne zaka ɗauka wasa ce ka dubi sabon mazan Allah balle kalle Abu Huraira da yi ta so shi ɓangaren karatu yake so ya zama wani abu karatu har kan yanke jiki ne har a dauka yana da farfadiya kuma ba farfadiya ba ce ba ni mace hmm? idan kana maganan tufafi mutumin da shin ba kana neman aljanna ba yau ga wani ya zo gidan manzon Allah shi kawai ne annabi yake so a aikata masa ya fi da komen yake ya kasko ka amana ruwan Allah gashi shi min wancan shi wani zo limin ka ba haka zai zauna kai annabi ya ga zaman dan talibin nan ya kai zama wannan mutum ya kamata shi ma a duba rayuwar shi shi me matsalar ka ne da jini bai da ba? a'a wai abin da kake bukata ka cin ma yake in kotaka da kai a gidan kake yake eh abin da wannan akwai wani abu na duniya ya sha ah, shi ya dawo da ni daga garin mu na zonan ni kawai so nake yi kotaka da kai a gidan aljanna ya za ka yi da shi kai son karuna na ce fa ne kuma cefanen nan ma da a ce misalin wanda zai ga maka can sai ce wani tare da kai muke kayi kaza kayi kaza za ka yi da kana dawo zo mu je mu yi aikin Allah zo mu ba ta rana ɗaya mu je mu yi abin da za mu iya yi mu yi group a tsakanin mu wanda don yanzu babu sarkin musulmi tun da aka rushe kusa da kujerar manzon Allah sai dai ku yi group mai ƙarfi ku taimaki addinin Allah kafin Allah ya kawo mana wanda zai jagoranci wannan gurup gurup da gaba ɗaya dama aka ce ga sarki musulmi an samu ga kujerar manzo Allah ta zo ce to jama'a na ku ni ma na yi nan sai dai haka tun da an hana addinin musulunci an tarwatsa makarantar manzon Allah an tarwatsa gwamnatin manzon Allah an ce mutane kowa ya tafi da rage gaban wata makaranta ce kan haka sabke shugaban da masu ba su yi abin da dinna a katau da shi aka ce yara ina ne garin ku wanda ce gagarin wa dauki mota a kai shi wannan gagarin wa dauki mota a kai shi wannan gagarin ba zai ce mu ce shi kai gagarin yanzu da ya dawo makarantar ka Allah shi yanzu sai dai ka zo ka koyar da mutane sai ka da amma da ta yake wannan ya kafa wannan ya gara wayan na kai masa wayan na yi wannan yi wannan dan da ka tashi ya kawai ka ka sauke ganin yara ka ce ta kanku ya cuce ku kai me aka yi maka kai kuma me yake maka me yake maka kai kuma me yake maka me yake maka kai kuma ya aka yake maka kai menene yake maka kai me yake maka sau da kana sai dai ku haku ku yi wani ƙarfin da za ku iya taimakon addini wanda zai iya yi wa ran da Allah ya kawo wanda za su yi aikin ta shi kenan dama ga samariyan horar samariyan su ma sun horar sun tsofa a sun yi menene lamari na zuwa a shirya don dai ba za a ci gaba da zama haka ba Allah sai ya dawo da wannan kujerar in baka gane wancan na sama ba to kujerar sarkin musulmi sai ya dawo kujerarsa komai ya dawo hannun shi kuma zai yi hukunci da tsarin da Allah ya suke tsarin da ɗan hoto ya tsara ya bari shi zai sai suka hasibu an kusa su kabala an tuhasa wa ku auna ayyukanku ainihin abin nan ko auna wannan ran tana cikawa kafala an tuzanu kafin a ji a auna ku ta hayya ku shirya lil ardi al akbar yanzu ba ga ɗalibi mai wayo ba mai hankali wanda ba riga na karatu duk karatun da ya sai ya kankara masa tambaya da a cewa in ka iya karanta arkanu kaza guda kaza su ne kaza ke to wannan shi da ake min arkanu kaza ko udkur korba ta alaunin akani kala kaga dama na yi su duka ko in zuba sai koma can shiru kala sai duba ya tsaya ya rike wanda ya rike wannan shiru a shiru a shiru ana zuwa kila ce mutum bi shiru kala shi kana shi lahiya lahiya wani lokaci ma da yake zamu da karatun yanzu karatun shi biyu ta ya kawo wa hau kaza shuruɗan sa guda talatin shuruɗan sa guda kaza shuruɗan sa guda goma sharaɗin guda ta kai bai kama sharaɗi ba a riga ka da shi a sai ka yi da gaji da kwai so ka yi da guda kaza ne wani ne amsar ya riga ya yi karatu in yi shiga cikin mun tuna zai ba da amsar dukkan komai to ka kenan ashe da za ka je lahira kana da irin wannan training za ka zo hisabin da za a yi maka sai ka ga mai sauki ne dama wannan na abin na kila man ka ta wani wurin ga abin da ake nema ce dama ku na ga abin da ake na aiko man na da shi ga abin da za su yi dama aiko na da shi wannan ba ka za ka aiko da ku na yi shi wannan ka shi a to wannan fa ba ji shi dole za a samu haka to saboda haka nan wanda ya fara yi eh, yi wa kansa tambaya ya bada amsa yi wa kansa tambaya ya bada amsa in aka zo jaraba ya fi samun sauki idan kana da ɗalibin mai yin haka wani ko nazari ba zai wace da Allah wani ba ni nazarin da kai ina tambayoyin da ka hiriyar da an so shi ni ban so sun ishe ni kuma ƙarshen ka ga yawa jaraba cinkata da nazarin wani haka to haka nan kaga ai jarraba ce za a je lahira ya kamata mutum ya baka eh. to samu ne isa bu na farko in ba samu ba kuma a ƙare inda Allah ya karba mutum ta hayya ulil ardil akbar yau ma To tu'raduna la takhfa minkum khafiya a nan za a gabatar da ko wani mai koyewa bai koyewa daga filin aljiyama kowa sai ya ji ya isa alaikum salam na'am dole eh sama da haka tunda ranka ai ta fi makiyinka tunda ita ranka ba san sami kai ba ba ta kai ma take makiyinka ko abubuwa da dama da bai sani ba ita kwanan ta san makwananka ta san majuyanka ai gaba da ita ya fi wahala ba ita aka ce jihadun nafsi والشيطان أعقل الجهادات to masu jami'a